wace tsiransu duka shekara biyu ne don shi ne ya riga ta rasuwa Allah ya azurta su da yara shidda da yake daga baya sun dawo cikin garin Kano da zama hakan ya sa duka yaran samun wadataccen ilimin addini da na boko dukkansu mazan harkar kasuwanci ta kayan abinci suke yi da mahaifinsu ya rasu ya bar su a kai banda aminu da san boko ya shiga ran shi sosai don bayan ya kammala digiri ɗin shi ta farko a fannin siye da siyarwa yana gama bautar ƙasa sai ya samu aiki a wani kamfani da yake kaduna da ya aure can ya ci gaba da zama duk da aikin shi bai hana shi ci gaba da karatun ba wanda ya nemi izini suka kuma ba shi dama da alkawarin cewa zai ci gaba da aiki tare da su don kwa mutum ne mai hazaƙa. To lokacin da ya kammala digiri ɗin shi ta biyu sai ya sake ci gaba don yana son karatun shi ya kai matakin da zai zama farfesa. ga kuma aure da ya ƙara rungumowa sai ya yi dabarar buɗe gidajen gona har guda biyu a nan garin kaduna ɗin inda yake kiwon kaji zabi talotalo, talo har da kifin tarwaɗa da turanci aka fi sani da catfish allah ya sanya mishi nasibi da yake mutum ne mai wadatar iyali cikin wasu 'yan shekaru kusan duk wasu masu gidan kaji a kaduna wajen shi suke siye Gidan shi da ya ɗauki shekaru yana ginawa suka koma da yake a unguwar Barnawa nan wajen Station Rota garin Kaduna. Shi ma Allah ya azurta shi da samun yara, Awali Musa da Balaraba Tukur, yaran su Manir, Rabi'u, Humaira, Aminu, Khalil, Salim, Aminu Awal Musa, wato Baba, a cikin matan shi akwai Rashida Abdulmanir wadda ake kira da Mama, yaranta akwai Muhsin, Huzaifa, Salamatu, Halima, Khadija, Jiniyo da kuma Amina. Karima Sani wato anti, yaranta akwai Zaid, Jafar, Hindatu, Khalil da kuma Asma'u. Ƙawayen Hidatu Alamin akwai Zainab wato Baby, Aina'u wadda ake wa lakabin Dimfels, Yasmin, Hajara da kuma Hauwa. Malam Abbas Bafulatani ne daga shiyar jihar Katsina, ƙauyen Marke, a wurin da ake kira na gata, shi ya kai wa Abba da matar shi Amina. Don a lokacin ba ta wuce shekara sha shidda ba, shi kuma yana da ashirin da uku. Haka suke rayuwarsu babu yabo babu fallasa har suka sami yara biyar, inda a haihuwarta ta ƙarshen Allah ya yi wa Amina rasuwa. Haka yaran suka ci gaba da tashi cikin maraicin uwa. kafin su rasa mahaifi suna yawo tsakanin dangi to cikin hakan ne abubakar ya shiga kaduna ko zai samu sana'a inda ya fara aikin katakwaye har kuma allah ya haɗa shi da matar shi wacce sadaka yallace da ta yi gudun hijira saboda hatsaniyar da ake a yankin yankinsu na sudan suka yi wa najeriya garin kaduna ita ta yi kaduna tana aikatawa wani gida ko hausar kirki ba ta ji lokacin da yake ba shi da dangin da suka damu balle su magana kan rashin tabbaci na asalin mariya ba su samu wata matsala ba suka yi aure ya kama haya a nan unguwar tudun wada suka yi su yana ci gaba da aikin katakayan shi ciki suke duk wata hidimarsu malam abbas da matarsa mama amina a yaran yaransa akwai abdallah ahmad abubakar maryam da kuma rabi'atu abubakar abbas wanda ake kira appa sai mariya anna sai yaransu hamza abid faruk jamila wacce kuma ita ce auta abokan hamza kuma akwai abu abbas usman ayub wanda ake wa lakabin fodio muhammad kamal wato arafat abdulhafiz ashir abdallah nuhu to yanzu mun shiga babin farko na wannan littafi bayan kammala shimfiɗarsa wani irin shiru ne mai cike da firgici da tsakiyar dare kaɗai kan samar ba don ta duba agogo ba tana da tabbacin karfe biyun dare za ta iya yi wata walƙiya aka yi da ta sanya ta sake rakaɓewa jikin bango saboda akwai hadarin da yake nuna alamar saukar ruwa kowane lokaci da babu taimakon hijabi haka za ta kasance daga ita sai rigar barci kafin wata irin gigitacce tsawa ta sa ta dafe cikinta da yaron da yake kwance a ciki sai da ya motsa mata da alamar tsoratar da ta yi ta taɓa shi shi ma. Rinsa idanuwanta ta yi, wasu irin hawaye masu ciwo na tsiyayo mata, bata san inda za ta nufa ba cikin tsohon daren nan. Tsayuwa ta sake gyarawa, tana dafe da cikinta har lokacin. Hannunta na riƙe da baƙar leda da take a kulle da alamun wani abu a ciki. Ta fi mintuna talatin a tsaye bakin ƙofar gidanta kuma gidan aurenta. bayan ta saurari ka shaidin da hanza ya mai gadi da faɗin wallahi idan ka buɗe mata ƙofar gidan nan ba aikinka kaɗai zai zo ƙarshe ba sai na sa an rufe min kai kuma ka faɗi dalilin da ya sa ka buɗe ma wata gidana mamaki ne ƙarshen abin da ta yi ta san hamza kamar yunwa cikinta sai dai ba ta yi zaton rashin mutuncin nashi ya yi kamar haka ba idan bai tausaya mata ba ma ai zai tausayawa halin da take ciki ina za ta nufa cikin tsohon daren nan unguwarsu da ko da rana sai ka yi ni baka ji motsin mutum ba motoci ma sai jefi jefi ta baki da akan yi a gidajen ko kuma su mazauna unguwar da ƙyarar ta iya jan jiki tana takawa ta rakaɓe inda take tsaye a yanzu ko takalma babu kafafuwanta ajiye zuciya ta sauke na kukan da take yi har numfashinta na tsaitsayawa daidai lokacin da ruwan sama ya kece kamar da bakin ƙwarya inda Allah ya taimaka duk gidajen unguwar ana kunna janareta a haske take fayau ba kasafai suke gane ko akwai wutar lantarki ko babu ba hindu ta sake rintsa idanuwanta wannan karan ajiyar zuciya ta sauke wacce ta fa alaka da sanyin ruwan da yake ratsa sassan jikinta musamman da yake haɗe da iska mai ƙarfin gaske takowa ta ta dawo jikin gate ɗin tana bubbugawa baba mai gadi don allah ka taimaka min ka duba cikin da yake jikina in samu wajen rakaɓewa idan asuba ta yi ko kuma idan ruwan ya tsagaita sai in tafi hindu ta ƙarasa maganar cikin matukar galabaita da rauni tana saka hannuwanta da ke rike da yar ledar ta share hawayen da ruwa yake wankewa jikinta na amsawa cikin kyarma da iskar da ta sake kaɗawa. sake babbaga kofar take da ƙarfi jin alamar motsi sai ya sa ta dakatawa dattijan mai gadin ne ya buɗe kofar. yana saurin zuro kai kafin ta samu damar shiga ki haƙuri kin san halin mai gidan wallahi aikin nan shine rufin asiri na. wasu hawaye hindu ta ji sun tsiyayo mata aure mai rufin asiri kuma aure mai tonan asiri ƙaddara na zaɓa inda za ta jefa ka ba tare da ta baka wani zaɓi ba yau ita ce a tsaye tana roƙar inda za ta rakaɓe ita hindu alamin gaskiyar hausawa duniya makaranta duniya kuma juyi-juyi yau ta birkice da ita salima shekara ɗaya duniyar ta fara wasan cika shekara da rayuwarta don allah ka taimaka min ban san inda zan yi daren nan ba ban sani ba cewar hindu a lokacin da baba mai gadi ke sauke numfashi tun da ya koma ciki yarinya tun da ya koma ciki yarinya ta mishi tsaye rai amma yana tsoron abin da zai sanadin aikin nashi sai dai ki shigo na minti kaɗan in ara miki wayata inda wanda zaki kira cikin rawar murya mai alamar kuka ta ansa da faɗin eh ka ara mun dan ta manta da wata abu waya balle ya ta tunanin tata da hamza bai bata da natsuwar ɗauka ba mutumin da ko takalmi bai bari ta saka ba balantana kuma wata waya cikin gidan ta shiga da sauri tana sawa yar baranda da ke gaban ɗakin baba mai gadi ta tsaya tana tsiya yadda ruwa don ta yi sharkaf kasa ta yi da kyar tana dafe cikinta wani irin sanyi ne ke ratsa ta har kwanya ungo baba mai gadi ya faɗi yana miƙa mata ƙaramar wayar Wace ya ɗaure ta da kyauro Hannunta na kyar ma ta karɓa tana kallon shi da 'yan lemar da yake rike da ita wayar ta duba ta ji duniya in ka ganta ba tare da kalatsa ba ai za ka iya rantsewa ba ta aiki gwangwanci to bata ma gwada lambar mama ba don ta san kashe ta take da daddare baba za ta kira idan ya daga da shi kuma ba ɗaga bakuwan lamba yake ba a duniyarta lambobin mutum hudu ta haddace ta baba ta mama tata sai kuma ta hamza da a yanzu babu amfanin da hakan zai mata lambar baban ta saka ta kira tana karawa a kunnanta ringin ɗin da wayar tai alamar ta shiga shi ya saka ta je zuciya ta kwace mata kafin wasu hawayen su zubo wannan karan kuka ne mai sautin alamun zafi da ƙunin zuciya yake zubo mata har wayar ta yanke bai ɗaga ba sake kira ta yi sai da ta jera kira biyar tana yankewa ba a ɗaga ba zuwa lokacin zuciyarta ta ƙara karaya amma ta san haƙura da kiran wayar na iya ja baba mai gadi ya ce ta tashi ta fita tun da ba a ɗaga ba kuma ruwan da ake kowa alamar tsagaitawa bai yi ba balle ta saran zai ɗauke inda take zaune ma feshin ruwa na samun ta ga sanyin tiles ɗin na ƙara mata sanyin da take je sai kirma jikinta yake zazzaɓi ma take ji kamar ya saukar mata lambar ta ci gaba da kira har ta ɓace lissafi cike da tausayawa baba mai gadi ya ce mata ki shiga daga ciki ganin yadda take ƙara takurewa da alamun sanyin da take ji haran shi yake tunanin yadda ba zai sake jan haushi idan mata suka yi wa jinsin maza kuɗin gora na cewar ba su da mutunci ba su da tausayi ba ran da ya ji wata ta kira abin da ɗa namiji ya da akuyanci kalmar ta kwana bi tsaya a makoshin shi don bai ga abin da ya yi zafi da za ta danganta jinsinsa da dabba ba sai yanzu da kalmar ce ta farko ta zo mishi kan fassara abin da hamza ya wa hindu din ba tare da ya duba tsohon cikin da take tare da shi ba balle ya tunanin hadarin da ke cikin fitar ko da namiji ne a tsohon daren nan kai ko babu hadari balle kuma mace hindu bata jira ya sake mata magana ta biyu ba ta miƙe da ƙyar ta tura ƙofar ɗakin tana shiga da kafet cike da ɗakin irin jan nan sai tarkacen da bata bi ta kansu ba don hadda katifa irin ta yan makaranta daga gefen bakin ƙofa a nan ta zauna ta ɗan turo ƙofar kar hamza ya fito ya fatattake su daga ita har baba mai gadi don kaɗan ne cikin abin da zai iya aikatawa ita shaida ce lambar baba ta ci gaba da gwadawa tana karanto duk wata addu'a da ta zo lokaci zuwa lokaci take saka gefen hijabinta da yake a jike tana share hawayenta da sun ƙi daina zuba bacci suke su duka biyun mai nauyin gaske da yake babu wuta tasowa hadari da iska su suka sa aka ɗauke ga wani irin zafi da ya dira sun jima suna juyi suna ɗan taɓa hira kafin bacci ya ɗauke su wajen sha biyu cikin bacci alhaji aminu yake jin ringin ɗin wayar da ya lalubo yana dubawa da bugawa zuciya ganin bakuwar lamba ya ɗan nutsar da zuciyar shi waye wannan ya faɗi kiran yana yankewa sai ya ga miskol da lambar har guda ashirin da ɗaya subhanallah ya furta yana miƙewa zaune ga baki ɗaya don ya tabbatar ba lafiya ba baccin kuma na barin idanuwan shi salatin da ya yi shi ya tashi matarsa shida da yaran gidan duka suke kira da mama duhun ɗakin na hana ta ganin shi sosai hasken wayar shi ya tabbatar mata da zaune yake alhaji lafiya dai ko kai alhaji amini ne girgiza mata kai yana faɗin wallahi ban sani ba wata lamba ce an kira ni har sau ashirin da ɗaya fa ban san irin baccin da muke ba haka yau alhaji aminu ya ƙara shi yana ƙoƙarin sake mayar da kiran da ya ƙi shiga da alama matsalar ta network ce ita kanta mama tashi ta yi zuciya tana wata irin dokawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka take faɗi tana maimaitawa cikin ranta ba ta san furta abin da zuciyarta take saƙa mata na camfin da hausawa suke cewa idan wani mummunan abu zai same ka sai baccin asara mai nauyi ya danne ka don duk yadda ka so kaso casa'in cikin ɗari na wannan camfe-camfe kan kasance gaskiya to yau za ta kasance da kaso goma don haka bayan inna lillahi jaddada makanta kalaman kwarin gwiwa take yi insha Allahu baba abin da ya faru tana kallon alhaji aminu da shi ma hankalin shi a tashe yake sai da banta ya sake mummunuwar faduwa da ta ji ya ce hello waye alamar kiran ya shiga har an daga hello ya sake faɗi don baya jin abin da ake faɗi network din na rawa amma da alamar mace ce kashewa ya sake kira zufa na tsatsafo mishi a duniya Allah ya ɗora mishi san 'ya'yan shi duk albarkar yawan 'ya'yan da ya samu idan yana da iko to ba zai bari ko ƙuda ya hau su ba balle kuma ya taɓa mishi su don su ne jigon rayuwar shi farin cikin ran shi akan ce tsakanin ɗa da uwa sai Allah ƙaunarsu ba a babace da za a fassara kan mizanin kalamai zai karyata hakan da ƙaunar da yake mai yaran shi har iyayensu mata suna jinjinawa a lokuta da dama Allah ka tsare min yarana Allah kar ka jarrabe ni ta hanyar su Allah ka dube ni Alhaji Aminu yake faɗi yana ƙara maimaitawa lokacin da ya ji an ɗaga kiran cikin wani irin raunin murya da shashaka aka ce ba ba ba na. kafafun shi Alhaji Aminu ya sauko daga kan gado a gigice ba dan ya gane muryarta ba saboda ta fito daga ƙasan makoshinta ne a galabaice ga kuma network ɗin ba shi da kyau ya gane ta ne kawai sai dan ita kadai take ce mishi babana a duk cikin yaran kamar ita kadai ya haifa har magana sauran sukan yi akan hakan maganar hindu a yaushe ita ce babana ne ƙaunar da take tsakaninmu daban da irin taku na fi ku ƙaunar shi yakan murmusa ko tuna hakan yayi da gaske ne a cikin yaya akwai wanda zaka fi jin ƙaunar shi hindu ta kasance ita ce wannan yar har ƙasan zuciyarsu shi yake jinta ko dugun hawaye baya son gani a kan fuskarta ko da kuna farin ciki ne hindatu ya furta da shakku ta tare da muryar shi yana sake faɗin hindatu hindun babanta mama kuwa kallon shi take yi cikin ƙaguwa da jin me yake faruwa amma sai ta ga hankalin shi ya tattara wajen sauraron hindatun fatanta dai allah ya sa komai lafiya a wahalce ji muryarta ta sake fita baba ya kore ni hamza ya kore ni ya ƙi haƙura gare ya waye wani abu alajamini ya ji ya tsirga mashi daga ɗan yatsan kafar shi zuwa tsakiyar kanshi kafin ya dunkule yana dawowa sai tattara a ƙirjin shi haɗe da danna zuce shi ya takura ta ya kore ki ya bukata yana jin ɗacin da bai san ta inda ya taso mishi ba a makoshi zai rantse ya ga kanta da ta ɗaga mishi gunjin kukan da take na sauka kunnen shi cikin rashin daɗin saurare cikin daren nan cikin daren zai kore ki kina ina yanzu idan take mai da numfashi na sa shi hasashen kalar kukan da take da yake tafasa zuciyar shi da kyar tana nan farfashi ta amsa da ɗakin ba baba mai gadi shi ara min waya baba ka zo kar ya fito ya kore ni zuwa yanzu alaja mini ya miƙe tsaye ki tsaya a nan kina jina gani nan zuwa ki tsaya a nan kar ki fito ina jin ki hindu yanzu zan zo insha Allah kukan da take ya san ba za ta iya magana ba haka ya jira har sai da ya ji ta ce a can kasan makoshinta ya ji kana sai ya kashe wayar me ya faru alhaji mama ta bukata ko kallon ta bai yi ba balle ma ya amsa dan ran shi idan ya yi dubuwa ɓace yake ga hankalin shi da yake a tashe wajen durowar kaya ya karasa ya buɗe doguwar rigar jallabiya ya ɗauka ya ɗora kan wandon shaddar da ya kwanta da shi sai singileti yana yi yana kiran wayar muhusin da ta ki shiga don haka sai ya kira ta huzaifa bugu na biyu ya ɗaga ko sallama bai yi ba balle tunanin gaisuwa yana faɗin baba lafiya hankalin sha tashe kai ya alhaji aminu ya girgiza da wani irin zafin zuciya ya ce ka same ni gidan hindu ka gwada kira mu husin shi ma duk da huzaifa ya ji shi ta ɗaya ɓangaren da wani sabon tashin hankali da yake bayyana a muryar shi sai ya ce me ya sami hindun baba me ya same ta ka faɗa min ko zan samu nutsuwar tuƙi numfashi mai nauyi alhaji aminu ya ja yana fitarwa mijinta ya kore ta cikin dare cikin daren nan fa huzaifa ya karasa maganar yana kashewa da fitilar wayar ya yi amfani da lalbin kullum motar shi da idanuwa mama take ta bin shi don ita ɗin ba mai yawan magana ba ce ba sai da ta ga zai fice ne tukuna ta bi bayan shi da faɗin kai tuki a hankali dai allah ya tsare ya da kai lafiya ta san halin shi shi yasa bata damu ba ma ta ta kwanta tana jin yadda ruwan yake ƙara sauka har lokacin da tunani barkata ya cikin ranta ciki har da yadda bata san gaibu ba amma ta su karewar auren hindu a haka to sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin nobel wallafa ta lubna sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu Chala Jabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. da fatan za ku kasance lafiya.